This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24 kai tsaya jamhuriyar Nijar ana iya jin wannan shirya ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol da kuma niyyar dukkan zangon FM ana iya ma kama wannan tasha ta yanar intanet a duk lokacin da ake bukata sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu haron mu assalamu alaikum daga nan birnin Washington DC yanzu ma tare da Maryam Dauda da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ne ke fatan an wuni lafiya. Ina gaya wa media cewa zan roƙi spika don ban yi kwamishinoni ba shi yasa ban yi magana ba amma ga spika nan zan roƙe shi tunda mun ce canji ne to ya kamata mu nuna ainihin canji shine salary na members na House of Assembly ina roƙon su karbi salarin su 50% sauran 50% mu ba wa talakawa da mawa sannan kwamishinoni na ma in sun zo in na rantsar da su zan gaya musu haka. gwamnan jihar adama alhaji muhammadu umaru jibrilla Bindo aka ji za mu kawo muku wannan rahoto bayan labaran duniya a filin ra'ayinku ya kuke kallon ayyukan kotun ƙasa da ƙasa mai hukunta manyan laifuka ne yanzu a fara da labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum Sakataren janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce ya damu matuƙa akan yadda Masar ta tabbatar da hukuncin kisan da aka yanke akan hambararren shugaba muhammad Morsi tare da wasu mutanen fiye da 90 waɗanda ke da nasaba da fasa gidan kasan da aka yi a shekarar 2011. Majalisar Ɗinkin Duniya ba ta goyon bayan yin amfani da hukuncin kisa ko ta halin kaka a cewa ofishin Mr. Ban a wata sanarwa yau Talata. sakatare janar ɗin na da damuwa akan hukuncin da aka yanke bayan shari'a gama gari da aka haɗa mutanen aka yi masu yana ganin ta yiwu hakan ya kasance da wata illa ga zaman lafiyar ƙasar masar sanarwar ta ce mr ban ya roƙi hukumomin masar a su tabbatar da cewa masu laifin za su iya samun shari'a adalci ita ma amurka ta faɗi cewa tana da matuƙar damuwa akan hukuncin da aka yanke wanda ta bayyana cewa yana da nasaba da siyasa a yau talata mayakan kurdawa da 'yan tawayen siriya suka samu nasarar samun cikakken iko a kan garin tal abyad muhimmin garin da ke kusa da iyakar siriya a cewar 'yan gwagwarmaya bayan da suka fitattaki mayakan kungiyar isis daga wannan wuri ƙungiyar da ke kirarin kare hakkokin adama da ake kira observatory for human rights a turanci a siriya ta ce mayakan sun tsere zuwa wasu ƙauyuka a kudanci da yammacin yankin bayan haka kuma an binne nakiyoyi masu ɗimbin yawa a garin na Tal Abyad. Kwace garin da ke wajen iyakar turkiyya ya yanke hanyar samun kayayyaki na ƙungiyar ISIS zuwa birnin Raqqa da ke kudancin yankin. Mayakan sun yi amfani da wani kwararo don shigar da makamai da mayaka zuwa Siriya da kuma cimma hanyar samun kuɗaɗe ta hanyar sayar da mai na bututu. biyar daga cikin hare-hare ta sama da haɗin gwiwar ƙasashe da amurka ke jagoranta a siriya cikin dare ya auna tal'abiyar ne a cewar gwamnatin amurka je litinin yayin da jiragen sama na yaƙi suka ƙaddamar da hare-hare guda shida a iraki inda suka tada bama-bamai da dama a wuraren 'yan isis kusa da gari na biyu mafi girma a irakin wato garin musul inda ya zamo tunga ga mayakan sa kan faɗan da akan yi a kwanan nan a arewacin siriya ya sa dubban farar hula tsallaka zuwa turkiya domin tsira da rayukansu akalla mutane dubu ashirin da ne suka arce tun farkon wannan wata na yuni a cewar cibiyar yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a yau talata labaran duniya kuke saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Shugaba Vladimir Putin na ƙasar Rasha ya ce za a ƙara makamai masu linzami da ke cin dogon zango a cikin jerin makaman nukiliya na ƙasar a wannan shekarar. Da yake jawabi a buɗe taron bikin baje kolin rundunar sojan ƙasar na wannan shekara a kusa da Moscow yau Talata. Mr. Putin ya ce sabbin makaman masu linzami za su iya huda kowace irin kimiyya ta makaman nukiliya da za a iya kafawa. A cewar hukumar tsaron Amurka a halin yanzu Rasha na da makamai masu linzami da ke cin dogon zango guda 515 da ta girka. waɗanda ake harbawa daga jiragen ƙarƙashin teku da kuma jiragen sama na kai har haren bamabamai waɗanda ke ɗauke da ƙundojin nukiliya 1,588. Wannan furucin na shugaban ƙasar Rasha ya zo ne a tsakiyar ƙarin fargaba tsakanin Rasha da ƙasashen NATO kan rikicin da ke faruwa a gabashin Ukraine. ya kuma biyo bayan rahotannin 'yan jarida da ke nuna cewa amurka na shirin girka manyan makamai da dakaru na dindindin a gabashin turai da kuma kasashen yankin baltic a wani mataki na ba sabon ba na kara ba juna haɗin kai a fannin tsaro rundunar sojan pakistan ta ce dakarunta sun tsallaka iyaka yau talata kuma sun yi tafiyar mita 600 zuwa cikin afghanistan don ceto wani sojan ƙasar wadda ya sami mummunan rauni a lokacin da suka yi wani ba ta kashi da 'yan ta'adda sashen yada labaran rundunar sojan kasar ta pakistan ya ce hukumomin afghanistan sun nemi a ɗauke sojan da kuma yin jinyarsa ba tare da bata lokaci ba dakarun na pakistan suka mai da martani ga kiran na sojojin afghanistan inda suka ɗauke sojan zuwa wani asibiti da ke wajen iyakar pakistan wannan mataki na tsallaka iyaka ya faru ne a gabashin afghanistan daura da yankin kabilar bajur da ke pakistan kuma ana jinyar sojan na afghanistan din ne a wani asibiti da ke birnin kar cibiyar gwamnatin yankin a cewar sanarwar amma zuwa yanzu dai hukumomin afghanistan ba su ce uffan ba game da wannan batu labaran duniya ke na gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka to madalla gwamnan jihar adama alhaji muhammadu umaru jibrilla bindowa ya rage albashinsa da kashi hamsin ya kuma roƙi ɓangaren majalisa su ma su yi haka a yunkurin sake farfado da yanayin baitulmalin jihar da kuma zummar taimaka talaka ga rahoto da sunusi adamu ya aiko mana ina gaya wa media cewa zan roki speaker don ban yi komishinoni ba shi yasa ban yi magana ba amma ga speaker nan zan roke shi tunda mun ce canji ne to ya kamata mu nuna ainihin canji shine salary na members na House of Assembly ina roƙon su karbi salary su 50% sauran 50% mu ba wa talakawa da mawa sannan komishinoni na ma in sun zo na rantsar da su zan gaya musu haka za a fara daga kaina daga kan SSG nawa daga chief of staff ban gaya musu ba amma dole ne za su yi haka da kuma sauran komishinoni in Allah ya yarda za mu karba salary 50% sauran 50% din za mu ba wa talakawan Adamawa ne domin tunda an ce canji ne ya kamata a ga canjin. Gwamnan jihar Adamawa Alhaji Muhammad Umaru Jibril Labindo ke bayyana kudirin da ya dauka na sadaukar da kashi hamsin bisa ɗari na albashinsa wa baitul malin gwamnatin jiha domin taimakawa ayyukan rayawa. Wannan kudiri na gwamna Bindo ya sanya al'ummar jihar Adamawan sun fara tofa albarkacin bakin su. Honorable Abubakar Babajo tsohon kansila ne a karamar hukumar Yola ta Arewa ya ce gwamnan ya ba da gurbi mai kyau ga sauran sauran masu riƙe da mukaman siyasa musamman ma waɗanda suke zaɓaɓɓu. Yana mai cewa kudirin da gwamna Bindo ya ɗauka babbar kalubale ce ga sauran talakawar jihar nan na sauke hakkin su. na matsayinsu na 'yan kasa wajen biyan harajin su. kamar yadda ya kamata. Magana kudaden shiga wato ban ce a karawa jama'a haraji har ya fi ƙarfi ba amma kamar yadda shi ma ya ba da gudunmawansa ta gefen salarinsa to sauran talakawan su ma su yi haƙuri su ma su duba ɓangaren su ta ina za su iya su taimaka. Taro sisi simintin nan karare na shi in za a tara shi aje shi waje daya kudi ne na tambi honorable albert swings so na majalisar dokoki a shekara ta alif ɗari tara da casa'in da biyu wanda shi ma a zamanin ya sallamar wa mazabarsa ta karbar hukumar guyo albashi da alawus alawus ɗinsa na tsawon shekara guda ɗaya ko menene manufar irin wannan sadaukar da kai. mai ra'ayin cewa su talaka ma in ai musu irin wannan abun kar su yi wasa su masu kai da yan majalisa da gwamnatin gaba daya. da gaba ki kuma na mai ra'ayin to wato yan majalisa na na local government da da jiha ya kamata su masu yanka wuyan su yi sacrifice domin wannan kasa ta ci gaba. Sanusi Adamu daga Yola, Najeriya. To a Sanusi, yaya kuke kallon ayyukan kotun ƙasa da ƙasa musamman ganin yunkurinta na baya-bayan nan na neman a kamo mata shugaban Sudan Umar al yayin yana Afirka ta kudu domin taron kolin tarayyar Afirka. To kamin mu kai ga buɗe layukan tarho sai a shakata da rubutattun waƙoƙin Hausa na marigayi Abubakar Ladan. Mu ta Kano mu shige Naija sun ɗau mulkin kai ba wani ja in ja don sun kawo hijja ne mai daraja hamani aboki afuwaja daga nan ya yarci a fabolta su ma can sun ‘ya'yanta musa a yau sun sabunta more zumai san sa da zumunta ya mai gwada ba shiga labaita a waga dugu jirgi za mu shiga mu ce fadar abijan maga ga fufu ya banya yana yanga don ko da abin tsarga a ƙasar sadaba wasu 'yan darga kuma hau mota mu ce mali sun ɗau 'yanci babu jidali yanzu sun tashi bidar jali ga maddiba ta yana amali wani kyakkyawa mai kyan hali mu haye jirgin sama sai kamaru su ma 'ya'ya ne a hararu mani imta ne a cikin hairu ga ahija nan ba alfaharu kuma ga ihisani sani basharu. daga nan jirkin mu ya dirka ku sai santa afirka mu sabsabko mu ga mulkin nan na dabidda ku a ƙasarsa da kansa suke iko ba kajin ga wani ya yi soko daga nan ne zan bi tsawon kogi mu yi ban kwana da mutan bangi sai bar mu gano dangi sun takura sun balle kangi don yulu ba shi abin zargi muke tara kogi sai belji na duba ƙasa da yawan jeji sun ɗau yanci kowa ya tuni kongo suke yin ƙaraje ba sa ƙaunar mulkin belji to madalla mai kira na farko daga birnin fatakwal in kana tare da mu bismillah eh, wa alaikum salam na'am bismillah ismaila Ibrahim daga birnin Fatakwal. Tamala Ismaila bismillah muna jinka. Eh, to, a layin tarho ya yi halinsa a kira daga Fatakwal layi ya tsinke. to kamar yadda muke cewa ya kuke kallon ayyukan kotun ƙasa da ƙasa ya mai hukunta manyan laifuffuka ne dangane da hukunce-hukuncenta da kuma ayyukanta ganin a baba nan ta yunkurin ta ce a kamo mata shugaban sudan umar albashir um, to ga mai kira daga lagos bismillah ah, daga jasne to bismillah eh, alhamdulillahi menene ra'ayinka na ne gaskiya wannan abin da suke yawa wani ne wanda bai dace a duniya ba gaskiya. To, kamar me da me take yi? To, mai kira daga shi ma layin nasa ya tsinke. To, kamar yadda nake cewa, muna son mu ji ra'ayoyinku. Hello? Hello? Hello? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Baba malami ne daga mutum biyu tara ba su yarda sun lokacin gwamnati. To, malam baba malami menene ra'ayinka dangane da ayyukan kotun ƙasa da ƙasa? ra'ayina shine menene ya sa su mutanen duniya ba su yarda da cewa eh, kotun tana amfani ba sai dai a afirka an yi yaƙi a ƙasar saddam an yi yaƙi a kasan libya an yaƙi a ba a samu laifin ko ɗaya daga cikinsu ba kuma ba a kama wadda suka yi yaƙin a kansa ba To. Hello? Eh muna jinka. Ba a kama ko ɗaya daga ciki ba sai Afirka. Shi ɗin albashir ɗin nan a yakin nan shi ya yi ne ko kuma yin aka yi ba yan tawaye ne suka yi ba? Me yasa ba kamo yan tawayen ba? To mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi kasar Chadi. Halo? Alo. Eh barka ka dai. Alo ina jin ku. Eh muna jin ka kai ma bismillah wake eh wake magana daga Chadi. Eh Ibrahim ne. To Alo ni Chadi ina jin ka Chadi. To malam ake kira Ibi. To malam Ibi barka ka dai menene ra'ayinka dangane da aikin kotun kasa da kasa? Eh ra'ayi ba kotun nan. Kotun nan daidai ne abun da suke yi don shugabannin afirkan din ma a zalumai ne sun samu kotu wadda take daidai da su to alo eh muna jin ka ci gaba malam eh kotun din daidai ne abun da take wato gabanin afirka ne an samu kotu da take da tare ta take yin abu da take daidai da su to to mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu koma Najeriya Katsina wake magana da Katsina to da alamar layin wanda ya kira da Katsina layi ya tsinke to yaya kuke kallon ayyukan kotun ga mai kira daga Abuja bismillah Halo? Halo mai magana da mai kira daga Abuja kana tare da mu? To, sai a yi mana aikin gafara yau dai da alaman akwai tangarda a layin tarho, hakan kan faru wani lokaci. To, kamar yadda muke cewa ra'ayinku muke dako dangane da yadda kuke kallon a ayyukan kotun ƙasa da ƙasa mai hukunta manyan laifuka. Tuni dai kamar yadda ka sani an ɗaure shugaban ƙasar a Sali, wato ga Katsina kuma, bismillah. Wa alaikasalam. salam. ni maganar nake game da wannan kotun. Eh. Gaskiya an yi ta ne don a da mutanen Afirka kamar birai. Ah, amma malam ba mutanen Afirka kasashen Afirka ne suka sanya hannu suka amince da kafa wannan kotu ba? Ina jin idan aka yi masu. Eh? eh kamar ruwa idan aka masu aka masu wani biri boko ne ina ji suka sa hannu ba tare da tunanin abin da zai yi dawo zai biyo ba to to to to ba da lamun gode ha to to muna da wani kira ne da katsina shi ma layinsa ya tsinke yau dai layukan gasu ga yadda suke to eh, masu sauraro in kuna tare da mu ana tare ne da sashin hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc inda agogon mu ya tashi kusan karfe biyar saura minti goma sha takwas muna dakura muna dakura ku dangane da ayyukan kotun kasa da kasa ga mai kira daga Kano bismillah mai kira daga Kano kana jin mu to shi ma layinsa ya tsinke muna dai fuskantar tangarɗa da layukan tarho a yau sai a ƙara haƙuri da mu to kamar da nake cewa ya kuke kallon ayyukan to ga mai kira daga jihar Niger bismillah Alo mai wa alaika salam wa eh, eh wa ke eh wa ke kira daga jihar Niger jihar ne da abara Eh na'am menene ra'ayinka dangane da ayyukan wannan kotu? To abin da ra'ayi na game da ayyukan wannan kotu muna ganin shugabannin mu na Afirka gaskiya sun yi sake saboda sa hannun da sun kai ba tare da sun tsaya sun tantance da abin da zai biyo baya ba. To, madalla, yanzu dai muna jihar Najan amma yanzu muna birnin Mina. Wake kira daga Mina? Yawa. Halo, mai kira daga Mina bismillah. Alo Eh, muna jinka. Eh, bismillah ina jinka. Yawa. Eh, kana magana da Kasimu sabo Makera ne Jos State Kutige Local Government. Na Malam Kasimu menene ra'ayinka kan ayyukan wannan kotu? yawa to gaskiya mu abin wanda muke ra'ayi kawai kotun nan kawai a kama wannan shugaban kasa kawai a yanke mai hukunci yadda ya kamata. Wani shugaban kasa na na Sudan? Eh bana. To to to saboda me? so saboda ai da laihin da yasa aka aka tsare shi a kotu to to madalla mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu bari mu nufi taraba alo mai kira daga taraba kana ji mu eh da Allah da Allah a kashe rediyon nan ko a nisance shi ko saboda ina jin kaina yana zai bata mana lokaci Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhaji Uga Musa ne daga mutum gaskiya mu kuma gaskiya Taraba. eh ci gaba muna jin ka wato ra'ayina kan mutum magana ainihin kotun duniya eh gaskiyan magana shi ne shugabanninmu na afirka suna da zalunci to duk da suna da zalunci kuma sun yi kuskure wurin yadda da wannan kotunin domin ya kamata a ce su za su kafa kotun kansu da kansu don su ainihin hukunta kansu da kansu don wani shi laifi. To. Ya kamata a ce sun samu tsari na kotun Afirka wanda idan wani shugaban na afirka ya yi laifi idan mutum ita wannan kotun za ta masa hukunci daidai da yadda ya dace a yanin kasashenmu na afirka to amma kana ganin za su iya aiwatar da wannan eh, kotun ganin cewa ba ana duk da zalunci da ake a wasu kasashen afirka ba sa yadda su sa baki su ce wannan harka ce ta cikin gida alhali ana kallo ana zalunci a fili eh, to yanzu ba sun fara ganin sakamakon rikin hakan ba to eh wannan shine ra'ayi na ya kamata a ce an dudduba an samu irin wannan din da ya zama afirka din ta zama ita ma ta daidaito kamar da kasashen turan suka daidaito da ainihin adalci mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi jos salamu alaikum wa alaikas salam to ni ne da nuhu muhammad wanda aka fi sani da suna bili daga doron dan malam a staff college jos na malam nuhu wato ni a gani na gani nake ta wannan kotun hukunta laifuffuka na duniyan nan wato ba an yi shi daman don duniya ba ne wato turawa sun yi shi ne saboda sake mulkin mallaka da suke gani sun yi wa afirka da da suke gani kamar sun gama ɗaya da arzikin afirka suka gudu suka bar mu daga baya yanzu suke ganin arzikin afirka na ƙara haɓaka shi yasa suke so su biyo da wato wata dabara da za su sake mulkin mallaka su samu ringa rena shugabanninmu muna da dubar da darajansu sannan su kuma ya zamanto suna ɗaukaka nasu in ba haka ba wai shin kan wannan batun yakin laifukan nan kan su manyan kasashen um, yammacin duniya da suka yi su ba a iya tuhumar su a kotu ne ko don sun suka kafa kotu. To, To, to, to madalla mun gode kwarai da gaske, yanzu kuma bari mu nufi jihar Taraba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke magana daga ina? Abdullahi Yusuf ne da karamar hukumar Gasar Taraba State. Na, Mala Abdullahi Yusuf, bismillah, me ka kan ayyukan wannan kotu? Eh to, ra'ayina dai shine gaskiya shugabannin Afirka sun yi kuskure tun farko. To. in dai wannan kotun tana da adalci a gaskiya kamar irin shugabannin isra'ila tsohon shugaban american bush da sauran shugabanni dai da dama su ya kamata kotun ta kama saboda zalunci da ta yi na yaƙe-yaƙe a duniya kadiri falasinawan nan sun fi shekara 60 ana haƙansu ga lebanon ga syria ga iraki da soso suna nan dai da yawa a gaskiya shugabannin afirka sun yi kuskure amma tun da hannu ne ta sa ya dace a ce hannu ta cire su haɗa kansu kawai su bijire ma kotun gaba ɗaya to mun gode kwarai da gaske yanzu kuma sai jihar kaduna salamu alaikum mai kira daga kaduna kana tare da mu to da alaman layinsa ya ɗauke to a yayin da muke dakon kiraye-kirayen ku dangane da ah, ayyukan kotun ƙasa da ƙasa mai hukunta manyan laifukan yaƙi kada a sha'afa cewa ana tare da sashen hausa na murar amurka daga nan birnin washington dc kuma nan da yan mintoci kaɗan za a fara gasar ƙwallon ƙafa na cin kofin duniya na mata tsakanin najeriya da kuma ƙasar amurka to ga mai kira daga jalingo jihar taraba bismillah eh, suna malam tanko daga jalingo to malam tanko daga jalingo me ra'ayinka ai na kan koton duniya gaskiya sun manna afirka wukani kawai aka wata akwai shugabanni ƙasa dama na turawa da ya kamata a kama su ba hakan ba na gani wannan shi ne to madalla mun gode kwarai da gaske to kamar To mun gode kwarai daga sai a mana aikin gafara ba mu samu damar kawo muku labarin wasanni ba amma kamar yadda na ce nan da 'yan mintoci kaɗan za a fara gasar ƙwallon kafa tsakanin ƙungiyar ƙwallon kafa matan Najeriya da kuma na nan Amurka. Allah ba mai rabo sa'a. Masu haro abin da ya sauwa kenan a wannan fili sai kuma gobe da ikon Allah za mu sake buɗe layukanmu domin jin ra'ayoyinku. Mun gode. Yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kalubalen da ke fuskantar ɗan Adam ba wai na sauyin yanayi ne kansa ba, sai dai na yadda zai iya rayuwa ƙarƙashin wannan hali na sauyin yanayi. Canjin yanayi babbar barazana ce ga dukkan ƙasashe da ke duniya, kuma akwai buƙatar mu yi amfani da ƙanƙanuwar damar da muke da ita domin gujewa tsanantar yanayin. A wani jawabin da ya rubuta kwanan nan sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce, amma ko da mun ɗauki matakin rage barazanar sauyin yanayi dole ne mu tabbatar da cewa al'ummominmu a shirye suke domin fuskantar abubuwa da muka san suna tafi a tarihinta ƙasar bangaladesh wadda take zaune a makwararin ruwan kogunan ganges da brahmaputra wadda kuma akasarin yankunan tafadamu ne na bakin gabar teku ta sha fuskantar bala'o'in ambaliyar ruwa mai tsanani ƙasar bangaladesh ta fi kowace ƙasa a duniya yawan takurar mutane inda a kowane murabba'in kilomita ɗaya na ƙasar akwai kimanin mutane dubu ɗaya. Bugu da ƙari, kashi tamanin cikin ɗari na 'yan ƙasar sun ta'allaka ne a kan noma domin samun kuɗin shiga. Dukan waɗannan abubuwan su ne suka sanya Bangaladesh zama ɗaya daga cikin waɗanda suka fi ko'ina fuskantar barazanar sauyin yanayi. Ana kyautata zaton wannan zai ƙara muni a yayin da sauyin yanayin zai ƙara tsananin ruwan damina da mahaukacin guguwa da kuma ƙaruwar doron teku da zai mamaye yankunan da ke bakin gabar teku a saboda narkewar kankara da ke nahiyoyin kuryar duniya wasu ƙwararru sun kimanta cewa za ta iya rasa kashi biyu cikin uku na kudaden da ake samarwa na cikin gida a sakamakon matsalar sauyin yanayi ya zama dole bangladesh ta zama da shirin wannan canji amma a matsayin ƙasa mai tasowa wadda kimanin rabin al'ummar take fama da talauci tana fuskantar matsala a kan lamarin shi yasa bangladesh na ɗaya daga cikin ƙasashe uku waɗanda suka hada da colombia da ethiopia waɗanda aka sanya cikin ƙasashe da ke buƙatar taimakon zama cikin shirin sauyin yanayi da sashin farko na sabon shirin kula da sauyin yanayi na shugaba barack obama wanda aka fi sani da climate service for resilient development initiatives a turanci Wannan ƙawance a tsakanin gwamnatoci da sassa masu zaman kansu zai yi aiki tare da ƙasashe masu tasowa domin taimaka musu bunƙasa kula da yanayinsu ta wajen tanadar masu da ilimin kimiyyar da yake daidai da irin yanayin da suke ciki, da bayanai da kuma kayan aiki masu amfani da ba su horo. Shirin zai bayar da ƙarfi kan yadda ƙasashen za su iya juriyar fuskantar duk sauyin yanayi. Kamar yadda shirin zai bunƙasa, za a gayyaci sauran ƙasashe domin su shiga. idan aka koma wajen fuskantar sauyin yanayi babu ƙasar da za a tilasta wa tunkararsa domin babu ƙasar da za ta iya magance wannan matsalar ita kaɗai a cewar sakataren harkokin wajen amurka john kerry za a buƙaci dukkanmu da sauran ƙasashe a faɗin duniya su yi abin da za su iya yi wajen ba da gudunmuwarsu wajen magance matsalar wannan shine sharhin murya amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau wadda ya kamu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. sakatare janar ɗan majalisar ɗinkin duniya ban moon ya ce ya damu matuƙa akan yadda masar ta gabata wato ta tabbatar da hukuncin kisan da aka yanke akan hambararren shugaba muhammad morsi tare da wasu mutane fiye da 90 waɗanda ke da nasaba da fasa gidan kasan da aka yi a shekarar 2011 Majalisar Ɗinkin Duniya ba ta goyon bayan yin amfani da hukuncin kisa ko ta halin ƙaƙa a cewar ofishin na Mr. Ban a wata sanarwa yau Talata. A yau Talata mayakan kurdawa da 'yan tawayen Siriya sun samu cikakken iko a kan garin Tal Abyad, muhimmin garin da ke kusa da iyakar Siriya a cewar 'yan gwagwarmaya bayan da suka fitattaki mayakan ISIS daga wurin. Shugaba Vladimir Putin na ƙasar Rasha ya ce za a ƙara makamai masu linzami da ke cin dogon zango a cikin jerin makaman nukiliya na ƙasa a wannan shekarar. Da yake jawabi a buɗe taron bikin baje kolin rundunar sojan ƙasar na wannan shekara a kusa da Moscow yau Talata, Mr. Putin ya ce sabbin makaman masu linzami za su iya huda kowace irin kimiyya ta makaman nukiliya da za a iya kafawa. to madalla a gaishe ki da yadda kuma masu sauraro da haka Allah kama mu karshen shirin a wannan daren sai kuma can da subahi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da shirin demokradiyya a yau kamar na madadin Maryam Dauda da Julie Lazar Gresham wacce ta kula dakin gabatar da shirye-shiryen da ma injiniya Alhaji Suleiman wanda ya riga mata anan ne sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.